أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين jama'a masu kallon mu barkan mu da waraka kuma barkan mu da saduwa da ku a cikin shirin shugaban matan wato shirin da yake zuwa muku kai tsaye daga wannan tasha ta alwilaya tv hausa kamar kullum kamar koyaushe akwai muna tare da shek abdullahi ahmad bamba wanda shine malamin da yake jawabi a cikin wannan shiri din akaramakallah assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatu na'am ah, wato idan masu kallon ba su manta ba shi wannan shirin shugaban mata wato shiri ne wanda yake bayani akan sayyida fatimatu zahara layi alaiha kuma shiri ne da yake jajantawa al'ummar musulmi ta duniya irin waƙo'in da suka faru da sayyida da kuma abubuwan da suka faru da ita a cikin alkur'ani da hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kuma shiri ne da yake jerantuwa kwana goma a jere shiri ne da yake zuwa muku kwana goma a jere kuma ana gayyato malamai ne daban-daban a cikin shi wannan shiri da suke mana bayani insha Allah zan koma ga malam domin mu shiga cikin shirin kai tsaye a akramakallahu eh, wato al'ummar musulmi a lokacin sayyida Fatima ta zahara a rayuwarta to wai shin sun san eh, yarda Allah tana tare da yardarta ne kuma fushin Allah yana tare da fushinta ne ko kuma a'a ba sani ba za mu so mu ji bayani haka daban-daban akan shi wadannan maudu'i kenan akaram kallah bismillah ku samil alim min ash-shaytanir الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي yura wa qaruba fa shahidun najwa ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي صلى الله عليك يا سيدتنا مولاتنا يا زهرة وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المأسومين قال الله تعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه نعم شك بابو غميرة تنبين مالا يي نعم شك تنبين يعني واني كدوك مسلمية كما تا يي وانن تنبين كوكو وانن تنبين تفارو أجنبوك الوانسا نعم كاري زموات دي وانشاة واتو غصو معلومة masu bin mazhabin alil bai sula maganan sai da fatima wato fushinta shine fushin Allah kuma ta shine yaddan Allah to shin al'umman musulmi ko mu ce al'umman da ke sun rayuwa da ita ko sahaba in hmm. sahab ta'bir kenan sun san ita haka ce ko ba haka ba to tambayan da kenan kenan shakka babu gaskiya muna cikin wato watoti ne watoti masu albarka shine watan watan rabiul watan jimada awwal wa jimada akhir wato watanni watanni kenan masu albarka kuma wanda ke ya danganci wato watan watan aihuwanta kuma watan kuma ta na duniya shine jimada awwal da jimada akhir to ala game da shi wannan tambaya shakka babu shi hmm. al'umman da ke so rayuwa da saida zahra alaiha abdullahi salatu wassalam sannan kuma in saka tabrim shi sahaba ma kenan gaba da da sanin su kuma sun san kamar lalle yaddanta shine yaddan Allah kuma hushinta shine hushin Allah ko za a ce batun ba su sani ba mustakim a bakin amma bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sun sani sun ji labari a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam don akwai lokacin da yake wato wannan aya da cikin Qur'ani ya sauka ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ke ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi buyutin azina Allah an turfa fiha mm, na'am shi wato daga cikin wato sahaban da ke na wanda yake ya zakar shi wannan cikin tafsirin wato faru razi kuma faru razi kowa ya san malamin sunna ne sai yake cewa kamar shi daya daga cikin mutane faqama rajulun bai bayyana sunan wane ne ba sai ce faqama rajulun wa sa'ala rasulullah sai wani mutum daga cikin wato mutane da ke sula tare da manzo mai girma hmm. sallallahu alaihi wa hmm. sai ya tashi shi yake tambayan manzo ayyi buyutin wato wani irin gidaje ne shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ce masa buyutul anbiya sai annabi mai girma yake ce masa wato gidan annabawa sai fa abubakar bayan ainihin kama rajul ula wato eh, wato wannan amma na biyu sai ambaci sunansa shi abubakar ya shi fa kama abubakar fa hmm. ashara ila baitul fatima wa hal hadha min dimniha na'am yace wai wanga gida yana ciki shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bal min afdaliha allahu akbar hawa min afdaliha na'am ke manzo ya ce mishi lalle wannan gida wato gidan Fatima kenan gidan mm. annabi shine gidan Fatima shine gidan Ali kuma ko abin da ke tarihi ya isbati ne mm, sai annabi shi lalle gidan na ciki kuma yana daga cikin watan fiyun gidajen annabawa hmm. wanda ya fi dukkan wani gida na annabawa watan hmm. gidan ne aka ubangiji ya ba izini izinin me hmm. gidan da ubangiji ya yarda shi ne azinallahu azinallahu an turfa an turfa an rafa ame ubangiji ya ba izini a daga daga a daga kalman Allah Allahu akbar ai ambatan Allah a ya da kalmomin Allah wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiya bil guduwi wal asal kaga ne ko kenan wato ana neman addini tsansa shi gidan Allahu akbar ana nemo wanda ke sun san addini tsansa sai gidan shi sa sun san da zaman wannan gida shine gidan da yake wato dan gida kuma bayan haka lokacin da ma'aiki mai girma sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya inda an ce lalla wata wanda bai ba da ishara kamar lalle gida ne wanda ke yana gwada kamar gidan an yadda da kowa to ga dalili karara mm. bayan ma'aiki ya bar duniya sai da abubakar da umar sun zo wurin imam malik ce nemi don sai ya bar duniya ita sai da zara ba ta magana da wannan sahaba manya-manyan sahaba na'am kuma tarihi ya isbati na'am saboda wata kadiya da ta faru wata kadiya da ta faru maluma su yi bayani kai ya ba mu koma mu yi magana kan wannan abin gaskiya ne to bayan rasuwan ma'aiki mm. sun zo rin imam ali wato ya ba su ijaza wato su nemi izini sam mm-hmm. su gana da ita sai da zara alaiha abdul salatu wassalam na'am sai sai imam ali shi to ba alifi sai ya shiga wurinta sai mm-hmm. ce mata ga manyan sahaba sun shigo daga cikin ma mai suna khalifa in na'am sun zo suna neman su gana da ke mm. ki bayar suna neman izini ki bashi su shigo su ta ce imam ba laifi su shigo sai suka shigo tarihi bagdadi tarihi yakubi mhm. kai ta ibn sham dukkan tarihin da ke nan da ke na magana wato rayuwar sai da zahra bayan annabi ya kawo wanga duk sun rawaito wanda abin da ya faru na'am na'am da suka shigo ta lazimni kan kujera sai ta zuya mhm. ta ba su baya Allahu akbar yamma aiki kowa ya san zahara ita ne wata yar da manzo ya bari na'am to kaga anan zai iya nuna cewar kenan wato da fushi tana fushi da su tana fushi da su saboda duk mutumin da ya zo ya fuskance ka gaba da gaba wato akwai sassauci kenan akwai sassauci to sai eh, ka juya baya ka sai ka juya baya ka bashi ba ka san ba magana akwai wani abu a kasa akwai mana asant mm. asant sai ta juya baya alhali kuma in sakha tabir mm. da shi yana da shi sai da babu kana da unwani kan khalifa na musulmai a lokacin da eh. an zabe shi amma ita sai da zara ta zuye baya da shi da umar duka ta zuwa baya ta bar tala mm. sai suka ce mata lalle sun zo ne neman gafara da sauransu na'am abin da ya faru a baya abin da suka yi mata ta yafe musu na'am a take wurin take ce mai kuma ba ku taba jin manzo mai girma sallallahu alaihi wasallam ce ridal fatima ridal allah ba Allahu akbar suka ce sun ji mm. to mu bar magana ma kan waton ta yi wannan magana ko ta zuye baya mm-hmm. to kai ma mutum mummunan abu ko ka muna nama mutum abu mm. sai ya fushi daga to mene kuma ka biyo shi gida ka bashi ankuri inda ba ka yadda yana da wani martaba ba eh gaskiya ka gaskiya ne shi yasa lalle sahaba mm. ko manyan sahaba ko ko ce duk al'umma da ke son rayuwa lokacin sanda zama ita mai makami sannan mu koma cikin wani littafi na malam wato littafi da ke fara idil simtain ya ka kan wannan ya ka wannan hadis fara'idul simatayn na malamin sunna ne na'am yake ce wai man radiyat bihi man radiyat anhu ibnati radiyatu anhu haka manzo yake fadi cikin wannan littafi na malamin sunni ne yace man radiyat anhu ibnati radiyatu anhu wa man radiyatu anhu radiyallahu anhu haka manzo yake fadi sawa'ikul muhrika ya kawo wannan magana yasa littafan malumman sunna ne kuma abin da yake watan tabbatacce ne mm. ko da ke akwai kalmomi daban-daban wato alfazi daban-daban da yake an kawo wato wannan hadisi amma dukan madamu ne da yake fadi kan lalle fatima wato wanne ya na mata ya muna ma manzo mai girma sallallahu alaihi wa sallam sannan wanne ya kyauta mata kuma ya kyauta manzo mai girma sallallahu alaihi wa sallam isa kar mutum ya bar hushin fatima ya fadi kansa ya shiga magana daga cikin wannan indiya akwai lokaci wato mu karanta wasu hadisai da yake wato suna magana kada hadisan malumman sunna ne so da kawai ce kamar littafi da ya aka fadi ko an ta magana batun hadisi ma mu kawo wasu littafai ba to daga cikin akwai littafi na wato alhakimu ne saburi ko ni shaburi mustadrak mhm. sahihaini kenan mujalladi na uku safa na 153 tabaka wato taba'a in ka buga littafi kenan haidar abadi kenan mhm. na shekara wato hudu. shi ya kawo nassin hadisi ke inna Allah ya gadab li gadabiki wa yarda li ridak shi nassin da yake ya kawo kenan sannan bayan haka kuma mun je mun duba wato tafsir ibn abin tarihi ibn eh, tafsir ibn asir ya kawo kan wato cikin bayanin na usdul gaba shi ma wato mujallaji na biyar shi kuma safa dari biyar da ishirin da biyu shi ma ya kawo wato tab'ana wahabiyya al-wahabiyya bil misr shi kuma littafin kenan shi kuma an buga littafin shekara wato dubu da dari biyu da tamanin da biyar to sannan mun je mun buga littafin kuma ibn hajar askalani kenan al-isaba mhm. to fi tamizu sahaba kenan shi kuma mujalladi na takwas saffa watan dari da hamsin da tara shi ma watan tab'a na misir kenan ala atil kaltak ko menene ko kaltaka haka dai aka rubuta dai kaltaka shi kuma waton shekara na 1853 mhm. sannan kuma akwai cikin littafin kuma tahzibu tahzib wato na shi kuma ibn hajar noni shi kuma mujalladi na goma sha biyu mhm. safa wato dari hudu da arba'in da daya tab a haidar abad shi kuma wato inda ka buga littafin kuma shi kenan shi kuma dubu da dari uku da ishirin da biyar mhm. to shi kuma sannan akwai wato wanda yake an kawo kuma da wato da ibara kuma daban wato wannan shi bai zo da ibara inna Allah yarda li radaki wa inna Allah yaghdab li ghadabiki wa yarda li radaki ba ya kawo da ibara ne daban yake cewa wato qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna Allah azza wa jalla yaghdab li ghadabi fatima can la Allah ce ai ba kira suna ba an kawo damiri to nan ga ya kawo da suna nan ya kawo sunan shine inna Allah yaghdab wa inna Allah azza wa jalla yaghdabu li ghadabi fatimata wa yarda liridaha yarda liradaha shi kuma wato cikin littafi al-muttaqi shi kuma malamin sunna ne kanzul umman shi ne mujalladi na shida wato safa wato 219 na'am taba'a shi kuma ina ka buga littafi shi kuma haidar abad wato shekara na 1312 na'am da kuma wani ibara kuma daban kuma shi kuma aka kawo shi ma ya kawo قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة سلام الله عليها إن رب يغضب لغضبك ويرضى لرضاك haka akwai su wato ba wai magana ce kamar malumman sun malumman shi'a ke rawaito hadisai wanda a'a wannan malumman sunna na'am gashi gashi kin littafi shine az-zahabi kenan fi mizan al-i'tidal mujalladi na biyu mhm. saffa na watan 72 mm. shi kuma an buga an ce watan matba'atu sa'ada inna ka buga littafin kenan matba sa'ada bil misr shi ne misra ka buga littafin mm. misra mm. shi kuma shekarar da ka buga littafin shine watan 325 sannan kuma littafin kuma muhibbuddin tabari fi zaha'ir al'uquba kenan shi kuma ya kawo wato safa da wato 39 ya kawo maktabatul kudisi bi misar shi ma wannan wato ibara ka kawo sa sai yasa ba magana ne wanda za a ce kamar wai yan shi'a kawai suke wannan rawaito hadisai wuki hadisin da ke ba su da dalilai ko ba su da wani asanadi a'a wannan malumman suna da muka rawaito su duk wanda muka kira ba mu kira sunan wani malamin shi a cikin wato dukkan waɗannan hadisan da waɗannan abubuwan da aka faɗa duk daga littattafan suna suke ba a faɗi littafi ko ɗaya na shi shi ba wanga littafin da na kira duka ban san ko kaman kusan littafai kamar na sama ko takwas ko bakwai duka gaba da na suna ne ba malum ba nan kuma kan a shi a cika ne haka ne gaskiya ne shi sa duk littafan ga duk wanga makamomin da yake an ba far inna Allah yarda li radaha wa ya yaghdab li ghadabi har duka maluman suna suka rawaito na'am ba wai abin da ke boye ba sai sa yaddan fatima shine yadda na mm. Allah subhanahu wataala sannan hushin ta kuma shine hushin gashi karshe mu jiya mu yi magana kai an manzo mai girma ce wato ita fatima yankin naman sa ne to yankin nama kuma ya zama wato sai a koma da naman zuwa ga in mai nama shine manzo mai girma gaskiya ne wato tsokar jikinsa ce na'am yasa an ka tuce ta ko ka muna na mata ka muna manzon Allah Allah ka muna kuma ka muna na manzon Allah kuma shikenan ka muna ma Allah subhanallah na'am shi sa babu ne wanda ke yana boye ba game da wato wando ma wato kara'in da wato wasu abubuwan da yake sun wakana a lokacin zaga lalle mhm. yana manzo ya rayuwa da ta tara da wannan martaba kuma tara da wannan makami na'am abin da ke akwai ke na kan wannan sha Allah akaram kallah na'am akaram kallah tambaya ta gaba bayan eh, wafatin sayyida fatima ta sahara alaihi to yaya maluma na ahlus sunna misali suka tafi da matsayin al'amarin ta haka lalle shi kuma tambaya ne wanda yake dole a duba shin an tarbe ta bayan manzo wato tarbo mai wato karbabba ko ya kai hulta da ita shin abin da yake ya kamata dukkan musulmi ko mu ce dukkan mai muna mutaba. ko dukkan wanda yake ya ba albaiti wula'a ya dafa ko mu ce dukkan wanda yake bin albaiti ya kamata ya sani kuma abin da ke tsananna ne shi ne manzo fiye fiyayyen halitta manzo mai girma shine siyayyen halitta gaba daya gaba daya halittu tun daga farko har zuwa har zuwa karshe ba ma taba samun wanda ya kai sa gaba daya shine manzo mai girma Allah ya fadi cewa manzon kuma ya kara nanawa na'am ya kara nanatawa ya kara nanatawa na'am kowa ya san da zaman manzo shine wannan siyayyen halitta mm. to manzo mai girma ko lokacin da watan Jabir نعم. بالانصارك نعم،, نعم. نعم يكي تم الصحابيني جليلي كما نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم غير صلى الله عليه واله وسلم يكي تشوا ما هو اول شيء خلق الله الله اكبر شي منين واتم مي ابندي كي فركم ابندي وبنجي الله سبحانه وتعالى يا خالد شي شي منزي كي مس يا جابر ان اول ما خلق الله نور نبيك الله اكبر ثم خلق منه كل الخير الله اكبر yace farkon abin da yake ubangiji ya halitta shine hasken manzo mai girma sallallahu alaihi wa sanan daga gun wannan haske aka halici dukkan alheri daga cikin wannan haske wannan haske aka yi dukkan alherin da yake dukkan alheri aka yi aka halice wato bayan wannan haske kenan na'am to Fatima ita ba wannan bayan ita cikin hasken ne na'am ita hasken farko a cikin hasken take hasken farkon ne Allahu akbar hasken farkon ne na Fatima take Allahumma salli ala salli ala wa nurun ala nurun ala nur hmm. to ka gane ko tunda lamari haka yake to ya aka yi hulta da bita hmm. Fatima Zara alaiha salam bayan manzo sahaba ba su rayuwar kirki ko mu ce al'umma ba su yi rayuwar kirki da ita ba bayan manzo mai girma hal ya kai ma a lokacin da ke tala bakin ciki tala kuka subhanallah wato mutane wato jirani kenan wato hmm. mu ce in saka tabir watan makwabta na makwabta makwabta su suka ce tala yawan damun su da kuka ya Allah watan dare wato ko dare ko rana kawai cikin bakin ciki bakin ciki take subhanallah abinda tarihi ya isbati ne mm. cikin bakin ciki take na bakin ciki da irin mm. rayuwar da ke tashi ga bayan manzo har sun fahimci irin abubuwan suke da tare da ita na bakin ciki ne suke damunta abubuwan da aka yi mata aka yi mata sannan ga bakin ciki kuma na rashin ma'aiki ya Allah kuma ga bakin cikin da yake abubuwan da ke wakana mata karshe da abin ya kai inda ya kai tari ya isbata aka ce imam ali ya mata gini wato aka kebe mata wani aka yi mata wani gini tala ciki ana ce murnar baitul ahzan baitul huzn eh, na'am baitul huzn ko baitul hazan ko hazan na'am wato daki na bakin ciki na bakin ciki sai sai da Fatima kenan inne kai kenan inna lillahi wa inna wacce ta fito daga cikin hasken Allah subhanahu wataala hasken Allah subhanahu ina rayuwar ta kasance bayan mata rayuwa wanda yake ya kamata mm. wato a ce an aikata mu ya na manzo ko a ce jini na manzo ba gaskiya ne duk wanda ke son irin rayuwar da yake ya kasance ma sai da zahra alaiha abdullahi salatu wasallam bayan manzo yake son ya tsani hmm. shine duba yan jikokinta ko yan ta suka kasance gaskiya ne cikin mun koma cikin tafsirin waton Eh, Fahru razi da tafsirul kabir kenan tafsirul mm. kabir mm. akwai lokacin da yake magana kan batun aya wato inna atayna kal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shanaka huwal abtar yake magana kan wannan yazo ya kai je da kore ke je mu yi magana kansa amma in akwai lokaci za mu yi magana kai mu kara akwai inda yazo kai bayan ya kawo dalilai ke cewa kaman ainihin wato kausar da yake an ba manzo wato wani tafki ne mhm. wato wani ruwa ne da yake da yawancin mutane sun fi ruwa ne daga kiyama eh mutane suna cewa za a sha ruwan alkausara ruwan alkausara eh, to wani ruwa ne da ake an ba manzo daga wato daga aljanna shine wato tafkin nan kenan bayan ya kawo dalilai haka sai zo karshe sauku mm. yace kamar amma abin da yake yafi dacewa kai ce shine ƴaƴan manzo Allahu shi min auladihi dan manzon da ke zai ce ya saura wurin ita ce Fatima Allahu akbar in an ce ma manzo na da yaro bayan ya rasu yana hmm. Fatima ne Allahu mace ce na'am sai yake cewa karshe fanzur kaifa kutilu na'am shi faru razi da kansa yake wanga magana na'am shi mutum ka dubi yanda yake aka ta kashe su hmm. aka ta kashe su aka ta kashe su faru razi yake wannan magana eh kenan yan wato manzo da yan hmm. gidansa ba su yi samu rayuwa wanda ke ya zama rayuwa da ke dukkan wato ba annabi ko dukkan mu ce musulhi mutum da ke yana neman gyara bayan sai ya samu wato bayan mai kyau bai samu ba an samu sahaba bayan manzo kuma sahaba duk ka duba rayuwar sahaba tsakanin sahabi da sahabi yana ake la'anan zuna kuma yana ake kashe zuna bayan manzo ne hmm. dukka ba kuma so da makami hmm. to da an tafi da lamari yadda manzo ya hajji da komai sai tafi daidai wani to amma sai aka zuya lamari mm, da yana cewa na ban muku na ya guda biyu na guda biyu ku rike mm, shi ku rike su in kun rike su ba ku taba bata ba sai mun haɗu da ku a tafki a tafki eh shi wannan alkausar din alkausar guda gudan kenan akwai lokacin da muka gama da wani bawan Allah muke wato muke tattaunawa kan wannan nafsin wannan hadisi ya muka duka hadisin daga cikin wani littafi na hmm. wato Imam Nawawi na'am ciki shi yana cewa ko inni tarikum fikum thiklain na'am fi eh thiqlain eh, bi kasra eh, eh kici na'am sai yake ce kitab Allah wa itarti shi shi malami yake ce wa sunnati in shi ba laifi ai ma abin da nake so kenan yawa mun bar batun ainihin wato itara mu zo mhm. kan sunna mhm. ba mu da wato mafhumu ce kaman ainihin wato ainihin wanda suke bayanin sunna su ne itara a'a ni mhm. ban zuwa kan wannan da yake da yawancin malum haka suke yace ai sunnan wanda za su bayanin sunnan su ne itara mu sai ma kan ainihin sunna sunna eh tarikum fikum thakalain kitaballah wa sunnati eh. dan Allah eh. duka musulmi ya kansa gaskiya mhm. ya fad insaf banda kur'ani akwai abin da yake ake buga zuna ake kashe zuna yau kan yafi sunna gaskiya dai zai ce mana ya bar mana qur'ani da sunna da ke halaka mu gaskiya sunna shine kowa don kowane har yau da muka samu watan boko haramu mm. da duka akan addinin ne mm. in dai ba wai boko haram da ke ana ba su kudi ne wato wanda yake yan turawa ko garab suka ba su kudi mm. aka saye su mm. aka ba su kudi suna kashe musulmi boko mm. haram ko kuma shi dukkan malami wanda irin su ishi ko wanda yake wato lalle fahimtar sana addini ba wai wani ya tusa masa wani tunani ba don akwai wasu su lalle sabagin tunanin shi haka ne mm-hmm. sakamakon abin da ke ya karanta cikin littafin musulmai na'am littattafan irin su Abdullahi Abdullahi. ibn taymiya da shine sakamakon abin da yake an karanta ne mm. haka ne mm. daga ciki zaka in cikin hadisin da zaka ce wani sahabi ya yanke kan wani sahabi yayi ya doki kan kan sahabai kaman guda uku ko wasu mutane an nane ko kafu ko mushrikai ne guda uku mm. ya mai da shi kaman wato kaman wato murhu subhanallah yes yes ya bido wato abin duwatsu duwatsu ya mai da su duwatsu ya mai da shi kaman murhu zai dinka dafa abin saka da sabu so da asoratar da wasu inna lillahi kuma kace sahabi ne jalili yau ba shi wannan hmm. su da'isha ko boko haram ko waye abin da suke kenan yan sai su samu malami eh, limamin juma'a sai su kawo shi tsakiyar kasuwa sai su datse mai kai da takobi abin da ke hadisai ke faɗi an yi kenan abin da saudiya ma suke kenan yanzu mm. ba abin da ko da inda lalle haka addini yake da wani bai shiga addini ba gaskiya ga qur'ani na fadi manzo mai girma sallallahu alaihi wa alihi wasallam law kunta faddan qalidal qalb min hawlik mm. da ma manzo ya kasance mai hushi ba mai kashewa ba fa eh. qur'ani bai ce mai kashewa ba eh, mai fushi mai kushi da ka zama mai mm. fushi da kowa ba ma mai shiga cikin addini shine ghalizal qalb ghalizal qalb kuma tarihi da qur'ani ya fadi abin da ya jawo mutane sa cikin addini shine akhlaqin nabi Um, kyawawan halayyansa ne ya sa mutane suka shiga addini gaskiya ne amma yau ya zama addini in ana son a yi maganan addini mm. garin da yake ba garin musulmi ba mm. sai a doki addini ne yi wato ta'addanci yanke-yanke soke-soke hada-fada da sauransu dukka watan sakamakon abin da muke karantawa ne mm. to abin ne watan an yi da sisi ne na'am an yi da sisa da sisa akai ba mm. abin da ke manzo ya bari ba mm. ko abin da manzo ke shine abin da ke manzo ya bari amma an canza su umayyawa sun lalata al'amari shi ne zama watan musulunci yanzu shi ka rasa ma kawai ko wani lokaci ga musulunci wato a cikin mujtama bai da abin da ke zai yi aje ma mujtama mujtama asubi su su kyau ga an samu mujtama mai kyau babu sai dai sallah na'am al'umma na'am ka shigo cikin wani al'umma sai ga al'umman an lalace na'am ana dai sallah amma banda sallan ba kuma wani abin da ke ba wani wani wato wani abin da ke ana bi ana biyayya kan ya zama shine abin da ke zai ma mutane kiyada na'am to dole mu koma kan ainihin itara na'am yasa lalle abin da manzo yake ya bar mamuna mm. ya bare kame shine qur'ani da itara na'am game da bannan bawan Allah da kuke tattauna da shi ne da kansa sai shi da kansa ce wa lalle haka ne Allahu akbar da kansa ya ce gaskiya hadisan a ce akwai da ifi a ce akwai sahi akwai wa lalle shi da ya fara ta haka ne lamar haka ne mm. karshe dai bai zama dan shiya ba amma ya zama wato mutum ne munsifi ce lalle nan ga gaske a wato yana yana yana yi wa mutane uziri yana bai uziri yana uziri da yawancin su akwai su akwai wanda muka samu ya ki shi'a ya yi yayi ya yi muhadara daban-daban nan wato yin ke za a taushe shi'a gaba daya kaga wannan shine abin da ake bukata kenan a wajen al'umma idan an nuna musu yadda gaskiya take wato su karba su bi ko da ba za su yi abin da kake ba ba wai dole wai don dan shi'a ke fari ba ku a'a hmm. shi dan shi'an da kansa wannan da ake kira su imama ali su imamu zainab wannan abu ba iyayen iyayensa bane annabi ma ba baban su bane hmm. kawai makamin da yazo da irin halayya da addinin da ya zo yan shiya suka karba yasa kowa kuma zai karba shi wannan malami bayan yayi yi tsawon shekaru yana magana yana bacin shi an da ya zo ya fanshi na lamari yake ya samu hmm. wato ya samu wato zuwa komowa zuwa ga hanya na madaidaci ya samu tabbaci eh. tabbaci kan ubangiji ya shirar da shi hmm. sai ya komace dukkan irin maganganun da ya wanda ke da sidi ya kona ya zo ya muhadara ma kan batun ainihin waki alkarbala hmm. ya kawo ubani umai ma bani wani ba su kan gaske ya zidi haka duka ya fidda su amma bai sa ya tashi kan sunanci yana kan sunanci shi gaske da gaske haka sai yake shi ne ba wayan kabi maganar da yake gashi abin da yan shi'a ke fadi ko yan alalbaiti ke fadi hmm. shine ka zama dan shi'a a san menene gaske shi na'am kamar da imamu ali alaihi abdul salatu wasallam ke ce i'riful haqq hmm. ta'rif ala ka san gaskiya ka san wake da gaskiya hmm. kisa sahaba ko ce al'umma hmm. sun yi waton sun yi rayuwa wanda ke rayuwa wanda ke bai dace a ce an yi sa ba a waton mukabilin wato yan gidan manzo mai girma sallallahu alaihi wa sallam duka kuma wato so da a taushe ne kar wannan ilimi ya funkasa na'am na'am duk a toshe hasken gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yasa ko koma cikin wani littafin shi faru razi ya kawo wannan maganganu yake magana kan alal bai suwaye ya ce lalle wannan abin da ke nufi da su wanga bayan da ya kawo wannan waton misdakoki kan na tabki ne na wannan ruwa na alkausara ne to amma akwai ya ce gidan ana nufi shi a wuladin nabi na'am wato shi wannan alkausar din ana nufin yayan gidan manzon ya'yan yayan gidan manzon wato ita ce Fatima wannan yake zata ta ayyafa na'am to karshen maganar sa ma abinda kike wuce yake ci baka manto a duba yadda suka cika duniya kammala duniya gaskiya ne yau duk inda ka ratsa zaka ga an ce wancan sharifi ne sharifi ne ko saidi eh, eh ko ta ina kabi ko ta ina kabi mm. shine amma su wannan can sai ka je ka da kyar ga an ce ma wani shi wato yana dangantaka yana koma kan wato bani umayya da kyar ka samu da kyar a samu da kyar a samu hmm. amma kowa na son ya ce yana alfahari da ce shi yana daga jinin manzo ne girma sallallahu alaihi wasallam sai yasa wato yana daga cikin hatsari mutum ya duba kamar rayuwar da aka ma gidan manzo rayuwar da aka ma ayyan manzo rayuwa kyakkyawan rayuwa ne yan shi ake son su bada ka koma cikin littafi kuma kara zama an nace ma littafi daya mhm. bayan mutum ka karanta dukkan irin littafi da za ka karanta na tarihi na menene sannan wato ka yi lissafi kuma wato ka hada wato kara'in na wato mutum ya amfani mutum ya amfani da hankali da hankalinsa ka yi bincike bincike yau kuma ka yi uziri a abin da zaka karanta shi ne kar ka zuba kamar wato kai ka manne nema wani ta'ifa ba ka son ka je kanka saka ne mhm. kai gaskiya kake nema na'am dukkan wani sahabi ne zaka samu ka karanta rayuwansa ka duba irin siffofinsa irin halayyansa sannan ka zo ka duba ce yayi kaza siffofin da ka karantan mhm. da abin da ka ce yayi sun yi ko ba su yi wa to Allah ya saka alkhairi Allah ta'ala ya amfana da mu abin da muka ci eh, masu kallon mu za mu je hutu nan dawo za mu koma ga malam domin ci gaba da shirin ku kasance tare da mu na'am kallon mu mu da sake dawowa a cikin shi wannan shiri na shugaban mata wato shiri ne da malamai daban-daban da suke mana bayani kuma a yau ma shi wannan shi malamin wato sheik awal muhammad eh, bamba shi ne ke mana bayani a cikin shirin insha Allah eh, za mu koma gare shi domin ci gaba da shirin na'am na'am akar eh, wato shi wato wata tambaya ce haka mun ji ana cewa fatima salamun alaiha eh, allah ya yarda da ita yarda dace ga allah subhanahu wa ta'ala shin yaya al'amarin yake ne muna son mu ji bayanai haka daga gare ku karin bayani na lalle shakka babu dukkan wato mu'mini ko ce dukkan musulmi hususan wanda ke yaba ahlul bula'a. bila'a na'am kauna yake wato a gwada me zai yi na'am Allah ya yarda da shi dukkan mu'mini ko dukkan musulmi kaunansa ne hmm. Allah ya so shi zai yi kala son mutum yi magana jiya hmm. dama ka'idan da yake wato da yawanci ba gane ba kenan hmm. zai yi kala tare da Allah ma Allah ba shi tare da kai kamar dai ne a kara masa daya sai ana da kamar zai zama biyu zai zama dai a kara daya daya bai zama biyu bai zama biyu kamar lokacin da yake zamu duba kamar muka koma kan tarihin annabi Ibrahim alaihi salam haga tarihi ya isbati kuma qur'ani ya magana an hmm. gefa annabi ibrahim cikin wuta duk wanda ke kusa da wannan wuta yana jin zafi hmm. amma shi annabi ibrahim yana cikin yana jin tsani kulna ya rukuni kuni bardan wa salaman ala ibrahim na'am kaga gashi dai ga zafi ga sanyi amma hmm. sun hadisi sun zama daya kamar da qur'ani ke ce laysa kamislihi shay mhm. ce ba abin da ya kama da shi na'am bai yiwuwa ya zama wato lamarin Allah kai ka gane shi ne a'a sai ka gane wani lokaci ka in kai haka ka gane wani lokaci ko kai haka ka gane ma ba dukkan irin tunanin da zaka yi kan game da Allah wani abu da nisa ba abin da za gane shi yasa in an komo kan alibait kuma lamari haka ne mm. ana son a san me alibait ke za su gwada ma al'umma mm-hmm. al'umma su kama da haka zai yi Allah ya so su da ke mai magana zai kala son Allah amma Allah shi ba yana son ka ba da ke muyi magana kan lamarin mutum Allah sai in ka bi kan hanya na'am wato abin da manzon Allah ya bar maka ya bari shi ne. wato idan ka bi shi dodar na'am ma'ana waɗannan fadalai ne din to wato Allah ta'ala sai na tare da hanya Allah eh, Allah zai Allah yadda da kai kuma kala tare da Allah na'am amma sai zama ka baude ma wannan hanya mhm. kamar da malum ma ke fadi wai A Saliku غير طريق نعم. لا يزيد كثرة لا illa كثرة السرعة wanda ke tafiya kan hanya wanda ke bori komin tsaurin da yake nisanta yake ba wai sai bai kai man maksadin to wanda yake a tafiya yana son ya tafi waton kamar mu ce ga masallaci nan sai zai je masallaci sai doki wannan hanya kuma da wata hanya daban wacce ba hanya da aka ce abuwa kuma yana sauri kawai saurin da yake kawai santa yake yi da shi da wani ah. ainihin makasarin sa ba ainihin zai kai sa inda zai kai yayi can wani waje daban kuma ya nisanta ya nisanta kuma kaga za a dade ba a haɗu ba ba hadu ba yasa dole a san hadisai da yawan da suka yi magana ke hmm. ta'arifuni kabla an ta'budu na'am to ya za a sani gaskiya ya za a san Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya bayyana shi in kuntum tuhibbun allah fattabi'uni hmm. annabi ya ce ka cikin bi ina shine kabi fatima Allahu akbar kar ka muna na mata na'am shine wato karshe iyakan komar anya wato iyakan kololuwan sanin Allah ko ko iyakan abin da ke zai bar kasan Allah sosai shine ka komo ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk irin ilimin da zakai duk irin karance karance da zakai mm. sanin kar alshin ka komo zuwa ga Annabi Muhammad mm. sallallahu alaihi wa sallam fattabi'uni mm. kuma annabi shi ita Fatima ita ne yaddansa duk abin da ta wato yaddanta da yaddan shi abu daya ne ba abu biyu bane yasa shi ita wato ita sai da fatima salamullah ta'ala alaiha mm. taya daga cikin abubuwan da ke an ba annabi annabi ya yadda da shi yasa yaddantan shine yaddan annabi yasa in kana son ka san Allah ko ka san anyan da zaka bi wato mm. Allah ya da kai ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am ina lamari ke tafiya kenan mm. in ka je ka duba cikin Qur'ani gaba daya Qur'ani na ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda haka qur'ani ma annabi muhammad ce hmm. da sannu a cikin sauki hmm. ubangiji zai bashi za a baka kuma ka yadda ba tarda haka ubangiji ya faɗi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kyauta ce kyauta kenan to malumman usuli kuma sun muna bayani sun ce duk inda yake an samu wato fi'ili da fa'ili maf'ulu bai zo to amun ne na'am to inda yake an hazafa maf'uli kuma ba wai lazimi bane wato eh. Eh, abin nan ne abin nan ne wato fi'ili ne wato muta'addi ba lazimi ba ne wato fili ne eh. muta'addi fili ne mai kaunan maf'uli sai zama an hazafa maf'ul maf'uli bai zo ba suka ce to eh. wannan maf'uli wato ya shammala komar gaskiya ne kamar na Qur'an ke ce fa wala sawfa yu'tika mhm. rabbuka fatarda kaga fa'ili ya zo fa'ili ya zo kuma amma ba maf'uli ba maf'uli nafsin kuma muka kuma koma cikin Qur'ani kuma cikin suratul bakara mm. da Qur'ani ke magana ce wa kulu washrabu mhm. hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt wa kulu wa shrabu amma bai ce me za ku ci ba eh. kaga kulu akwai fili da fa'ili haka ne amma bai kawo maf'uli ba mm. kenan duk abin da ke zai wuce a cikin bakin mutum duka wato yana bata azumi wa kulu wa shrabu mm. hatta ya tabayyana mm. khaytul abyad han dai wato wato ranar fijir ya riga ya fito duk abin da zai shiga bakinka to shi ke azumin ka ya lalace wa kulu wa shrabu bai kawo mai za ci ba na'am amma ce ko ta ci dai amma hatta ya ta bayyana khaytul abyad lakum al khaytul abyad har ka gani ko inda khaytul abyad bayyana in ka ci wani dukkan ko me arzumi ya lalace to shi shine guda guda kuma mun komo nan Qur'ani na ce mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala saufa yu'tika rabbuka fatarda asannu zai ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma Annabi ya yadda da abin ya so abin ya yadda da abin to me aka bashi gaskiya ne ka duba cikin tafsirin malumman sunna gaba daya da kyar ga an samu abin da ya dace lalle ga abin da aka ba Muhammad sai ce maka kausari shi wannan tafki Tabki tafki aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka malumman sunna da hmm, yawan jikin musu daki kenan ka gani ko to amma in ka komo cikin Qur'ani sai ka je ka duba inna ataina kal kautsara hmm, hmm. shine jawabin wala sawfa yatika fuka fuka al kautsaran shi aka ba annabi Muhammad sai sa kautsaran na da ma'ana wato wanda yake am zai shammala tabki. Mhm. zai shammala kuma ita kausar wata na duniya an bashi duniyan kuma an bashi lahira na'am gane ku to shi sa kaga nan shi ubangiji ke cewa wala saufa yu'tika wato ubangiji zai ba annabi kaga farko mutum zaka yi aikin Allah ya soka mm. radiyallahu anhum wa radu an radu anhu ainihi su suka yadda da Allah sai Allah ya susu hmm. sai ka aikata aikokin da ya kamata sai Allah ya suka hmm. to amma nan Allah ne ce shi zai ba annabi annabi ya so na'am Allahu akbar ubangiji shine akwai gatantawa a wajen abin akwai gatantawa sosai hmm. Allah shi zai wato shi zai ba annabi annabi kuma ya yadda da abin ba wai Allah a'a shi Allah ya tuye da annabi sauran annabin kuma Allahu akbar na'am to maluma su daga cikin irik abin da ke an ba annabin annabin kuma ya yadda da abin mm. shi ne ainihin mista ke sanar duniya shi ne kausara annabi shi ka kyautata mata mm. duka irin ta'alimatin da ke alibaiti sun kawo duka irin abubuwan da yake wato irshadatin da ke alibaiti sun kawo ce ka bi su ka aikata tifkin abin da alibaiti ke so duk kan abin da annabi ke so ko fatima ke so za ka samu yardan allah amma koma bayan aka ina sai ka kala fama ne kala bin Allah kala ruwan kamar kala aikata abin da Allah ke so amma ba Allah na son wannan abin ba na'am sai ga mutum yana kansa tambaya to lalle in dai Allah bai so to ya kai nake aikata abin ai to da Allah ya kamata Allah ya kama ko ya kwabe ni haka to lamar shi lamari lamari batun takwini ne mm. akwai batun takwini sannan akwai lamari batun watan abin tashiri shi tashiri ne shine kan abin da Allah ke so manzo ke so kai ma ka aikata abin shine zama tashiri amma kan abin da ke zama takwini shi wannan shi tilka'iyyan ne shi ubangiji sai kyale ka shi yaka rayuwa ke tafiya malumman tura kuma ce malumman ilimi suke ce wannan wato nature na'am shine na rayuwa ke tafiya to Allah dai ka tarshe mu insha Allah ya rabbi dabi'a kenan na'am akramaka Allah kamar eh, wato tambaya ta gaba shine zai iya yiwa mutum a ce yayi bincika misali ya bincika kitabun littafin Allah alkur'ani da sunna da sauransu shi bai ga wajen da aka ce Allah ya yarda da yardar Fatima ba kuma yana fushi da fushinta hakan zai iya kasancewa a karan zai yi zai yi mutum kamar daidai ilimin sa ya takaitu na'am ilimin sa ya takaitu shine dama kaga akwai ba sun da ke malumman watan usulu haka sun yi bayani kasance al-uzur ko ce al-mu'azzariya jiziyya ce zai kai wani lokaci mutum wato iyakan fahimtansa da iyakan wato gwargwadon ganewansa iyakan karatunsa karatunsa gaba da shi ne kawai shi bai kai dalili kan wannan shi wani yana da uzuri wurin Allah gaskiya ne ba wai da gangan yayi ba na'am ba da gangan kawai wato koma ba bai kai ba koma bayan haka ba kan na za a iya yi hmm. bai ya fahimci na'am kai sa aka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi mutane magana wato da gwargwadon ilimin su har shi da kansa ke ce umarna an nas ala qadar uqulihim shi an hore su an hore ma'aiki mm. wato yin mutane bayani mm. a gwargwadon ilimin su wato daidai iyakan ilimin ka haka manzo ke maka magana yake maka bayani na'am wato daidai gwargwadon ilimin ka daidai gwargwadon da mustawar da manzo Allah zai yi magana da kai kenan shine in kai sama sai maka sama in kai dai ke ba shine karshen ilimi kololo ilimi shine manzo eh. kuma ba wanda zai kai wannan wuri fas mm. ana madinatul ilm wa aliyun babu sai mm. yan gidansa na'am Allahu akbar shi yasa didin burgun ilmi san bawa ya kai yayi binkicin sa kuma ya mm. duba hadisusi shi dai bai kai ga wato ita yaddanta yaddan Allah bane kenan ma yana musu kenan manzo bai fara wannan hadisi ba kenan eh inda yana musu manzo bai far wannan hadisi ba kita wannan mm. shi wani abu daban ne na'am amma ga hadisi ya fara yaka ci kamar baka gane ba ilimin ka bai kai kai ka fahimci kamar lile yaddanta shine yaddan Allah kuma ga manzo hadisin larabci ne ba wai wani magana aka kara ba larabci wiki cewa wa inna Allah yarda da wa yaghdabu li sai mu ce shi bai gane ba gaba da ko bai da wato bai samu wannan yakini ba hmm. shi wannan wani abu daban kuma gashi abin a zahiri a zahiri matinin zahiri ne a zahiri to amma mutum ya nace yana cewa kamar lalle ni ban shi wannan baka da uzuri hmm. ba wai daga ganga ke ba shi ne abin da yake wato kamar mutum ne je haji mutum ya je haji ya zama sai malami daga haji ya ce da ya kara masa da ya zama biyu hmm. ba ba ka ce kamar ni ban yadda ya zama biyu ba ko hmm. kala so ko baka so wato mutum bai ce maka ni ban fahimta hmm. a ce daya an kara daya biyu hmm. sai ka ce kamar a'a ni ina rike hankali na karin fanci haka ba ka iyawa wato shine karshen fahimtansa shi aka bai fanci sama da haka bai iyawa abin da ke yafi sa ne sai yana da uzuri wurin Allah ba abin da ubangiji zai masa kan wannan daidai ainihin iyakan fahimtansa ne amma an toshe ko ya zama da gangan ne mutum ke shine akwai wannan matsala na'am to abin da kenan kulli shine ita sai da Fatima a san matsayinta na'am a hankalta na'am eh sannan a yi mata biyayya kuma a san ita yewa kuma daga wa ta fito na'am mm, ita ne wato wanda ke ta zama wato inda ana son a kalli macin duniya mhm. wanda ke kowa ita ya kamata ya kalli ya iya tafiyansa ita ne sai da fatima na'am wa ta'ala alai na'am amma masalan da aka samu ne shine kawai duniyar musulmi ba bayyana wa musulmai waye ta ba subhanallah ya zama ba ita ma ba ahli baiti gabare kullum sun zama suna cikin duhu subhanallah ba eh. samu sun fito fili al'umman musulmi su san su ba yau bayan su din ma aka mato eh, su waɗanda mabiya gidan ahal baitin ma kansu yanzu a duniya ma ana ana gudun su ana gudun su ana azabtar da su shine ana azabtar da su a basu ma wani mummunan suna hmm. da in an ce shi a muna duban shi a wani mutum ne mai kaho da husiya da tuwon abban tsoro mhm. halin wani malami ma shi ne hal yanzu a wanda ke yaji an ce kai dan shi'a ne ko ko yaji an ce kana magana da wani malamin shi'a mm. sai kaga wata launin ya canza sai launin ya canza eh kauye har gizi gaba daya mm, kamar an gaya mai ga wata halitta nan daban wacce ko take cinye mutane ko kuma wani abu to mana a takaice eh. a ko wato bawan Allah da yake mun samu a cikin wani mantuka mm. a gida yana zuwa masallaci yana sallah mhm. mu da shi ne dattijo ne yana zuwa masallaci yana sallah ba ba rigima ba komar mhm. sai wato wannan masallaci turkawa yan turki ke yan turki eh, ba ma yan iran ba mhm. yan turkiya suka zo wani suka gyara masallacin suka sama wannan masallaci suna fatimatu zahra wallahi sai bar sallah sai bar zuwa masallacin wai ban ba sai bar zuwa ba bar sallan ba sai bar zuwa masallacin sai bar zuwa masallacin eh. inna lillahi sai kawo masallacin ya zama na shi'a masallaci kuma ba yan shi'a bane fa kowa ya san yan mm. turkiya mm. turkiya lalace akwai yan shi'a wurin mm. amma da yawancin yan turki hanafawa ne gaskiya ne ko hanafawa ko hambalawa zai zab kamar hambalawa ne ina sama ba su yan shi'a bane kama kullum da yake an rubuta ma wannan masallaci suna fatimatu zahra shikenan ko sai bar zuwa masallacin yana sallan sa wani masallaci hmm. daban ko gida amma wannan masallaci kawai sai hijira saboda an danganta shi da gidan manzon Allah to abinda bani umayya suke nema kenan a raba al'umma da 'yan gidan manzo inna lillahi wannan kiyaye. malam kar mu je nisa abin da ke da ban mamaki da ke tayar da hankali hmm. dukkan musulmin da ke jin mu da dukkan wanda ke muna a yanzu haka yana da littafin da ake ce masa Ibn sirin ibn sirin wato littafin ibn sirin littafin mafarki ne hmm, hmm. littafin ne bin sirin mm. duk wanda ke da shebu da littafin duba mm-hmm. yace wa in kaga sai da zahara fatima wato yar mm. manzo ka ganta bala'i zai kama ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kadu fa abin da ke tashi hankali subhanallahi in ka ga yar manzo wanda take ita ne wato asalin aske wa in ka ganta bala'i ne a cikin shi wannan kuma duk wanda ke da shebu ya duba inna yana kawo wato mutum kaga mafarki wato kamar dai mutum ta'birur ru'ya ne hmm. wato yana bayanin mafalki ne hmm. mafalkayya hmm. in kaga kaza me yake nufi in kaga sai ce to in kaga Fatima yar manzo to masala ne amma in kaga sai ina na Aisha kai akwai ci gaba ya Allah akwai wato wuri zai bude maka wuri zai daidai wa daida eh kaga wannan ai shine yake nuna cewar wato bani umayye sun yi shiga sun abinda suke sun raba sun yi raba manzo da manzon Allah da al'umma a raba 'ya'yan gidan manzan Allah da al'umma a tusawa al'umman manzan Allah kiyayye 'ya'yan gidansa kuma shi suka wato musulmi in baka da sauri ba mm. sun ci magorinsu kisa duk mai jin mu mm. yayi kokari ya san abin da ake son a yi kenan gaskiya a ce maka shi a kaza ne ko baiti kaza ka yi kokari ka san su waye insafin aka rama kalla mutum ya yi bincike in yi bincike kamar yadda kuke faɗa ɗazu idan ka yi bincike sosai kuma a littattafan ku zaka yi bincike shi ne ba littafin eh, in shi eh, ba littafin ba ka yi bincike ka nemi sani a wajen Allah kuma ka sa zuciyarka cewar kai kana neman gaskiya a wajen Allah Allah ya maka gaskiya Allah zai shirya da kuma sannan ka sa hankali a cikin abin da shi kenan kawai inda akwai wato akwai wato eh, in saka tabir wato akwai ikhlasi na'am ba wai kana neman ne wato kaga bayan wani mazhabi ko bayan wani firka ba a ah. kai gaskiya kake nema wallahi Allah zai kartace ka kan wannan gaskiya Allah zai nuna mutum gaskiya zai nuna mutum gaskiya mm. ba doyi mutum zai sa littafai gaban sau da ga shi ya ga bayan shi'a mm. ko shi ya ga bayan yan sunna ko a ina ka nemi me addini su wa suka zo da addini ka san su mm. ne kawai kenan ba ta'ifanci ba ba ta'ifanci ba ne ka san gaskiya akwai da malumma da malumma na na sun san inda gaskiya suke da zai zama kamin ya zama dan shi'a ya zama dan sunna ne amma da aka fara ana bayani ko ya sa kansa cikin littafi ya fahimci na gaskiya yake yana kuma da ke da gaskiyansa yana kallon mutane na shirme amma sai da gaskiya yake ba ruwansa hmm. Ko ba dole ne ka zama dan shi'a ka bayyana kai dan shi'a bane hmm. ko ka fito ka yi aikin da yan shi'a ke ina muhimmin abin kawai mutum ka yarda da Allah ka da hmm. yan gidan manzo Allah da manzo da yan gidansa na'am shine na'am kamar yadda Allah ya umarni da su shikenan kawai ati'u Allah wa ati'u Rasul wa Allah san Allah kuma ayi manzo biyayya mm. shine shi wannan malam farun razi da kansa shi wannan ayan da ka karanta mana eh, atiullah wa atiur rasul mm. wa ulil amri minkum mm. yake cewa atiullah kaga ubangiji ya kawo wannan fi'ili da fa'ili ne sai bai kuma ce da ya kamata ubangiji atiullah wa rasula sai ce atiullah wa atiur wa atiun ga shi wani abu daban kuma ne ah, wa atiur rasul atiur sai yace saukin larabanci ne mm-hmm. atiullah wa rasulahu mm-hmm. ya wadatar ya wadatar eh amma me yasa ubangiji atiullah wa atiur rasul ya karrafi ilaikum shi akwai eh. masala dole a duba Allahu akbar wa ulil amma kaga mm. ce wa ulil amri sai kaga musiba ce wa atiul ulil amri ba na'am sai kaga ulil amri da da ita'atir rasul kenan ulil amri tabbas mutane yan manzo ne yan gidan manzo ne alayen amri din shi ne sulul amri ba sarakan da muke da su ba eh, wasu suna cewa sarakai ake ne sarakan da muke da su ko masu wato masu bawa ko hmm. masu karfi ko hukuma ba haka hmm. Hmm. ana dufi da su wanda ke wato wanda ke su suka kawo addini suke da fahimtar addini yan gidan manzo sallallahu alaihi ba su ake nufi ba na'am ba ana nufi ko sarakai ne ko na ba Allah ka tarce mu amin akaramakallah to amin akaramakallah eh da yake yan mintunan namu ba su wuce kamar eh, minti uku ba haka kafin mu je eh, hutu na ƙarshe haka to mu sani ba ko ku dan kare mana bayani haka kaɗan abin da ya shafi biyayya ga ita ya fatima zahra na'am lalle mutum na son watan ya waye duniya lafiya shine ya bi manzo mai girma sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya bi alal bait daga cikin bin alal bait ne shine watan uwan alal bait ita ce sayyida zahra na'am alaihi assalam ko mutum zai zo watakila ka zamna kara ta tunani to ita sai da zara wato ya take ne mm. wani irin matsayi ta taka ko wani irin rawa ta taka mm. shekaru nawa ta yi mm. duk shekarun ta bata wuce shekaru goma sha takwas ba da aifanta gabarinta da aifanta da komawanta layira 18 years bata wuce shekaru goma sha takwas ba ta bar duniya amma makamai ne wanda ke makamomi wato daban-daban wanda ke tabi kuma manzo ya gwada mata anyoyin da ke za ta bi ta bi bayan haka shi wato mijinta angonta shine wato kofin ilimin manzo mai girma wato eh, babu babu babu madinatul mm, nabi mm. shi ga shi ma'aifinta shine manzo ne mm. ilimin wato birnin ilimin ma'aifinta ne angonta shine kofin wannan birni ita tala sakiya isa dukkan irin ilimin da ke nema na neman shari'a na neman ci ga kai ma a bar ma batun batun shari'a da sauransu har neman biyan bukatun ka malan ka kira sunanta Allahu akbar wato kai tawassali da ita ka kira Allah domin ita hmm. domin irin wato wato kuncin da ta shiga Allah yayi maka kuncin kuncinka kai tawassali da ita wato wato akaramaka Allah wannan wannan abun ana baya ana ba mutane wani lakani ne wato mujarrabun <laughs> eh, mujarrabun eh mujarrabun kai tawassuli ga sayyida sai zahra alaiha abdullah eh, saboda kuncin da ta shiga kai kuma Allah ya yi maka ya yi maka kuncin da ke ciki duk irin abin da ka shiga gan ijaba akwai ko ba ijaba ahlul bait ne gidansu ne aka ba da izini kuma ubangiji ya ce fi azin Allah hmm. isa gidanta zaka shiga kaje kai tawassali gaskiya ka ta biya gaskiya ita ne kawai ayi wato mutum ya aikata dukkan irin abin da yake addini ya ce aikata su hmm. wanda yake daga fikihu hmm. na daga makarimar akhlaq na halayya masu kyau ka kyautata sallanka ka kyautata azumin ka kyautata husnul niyyanka sannan kai mata biyayya kai tawassuli da ka gaina ubangiji zai tafiyar lamarin ka Allahu akbar sai da zara Allah ta'ala hmm. alaiha kenan kamar kamun kamun kafa ai kamun kafa da ita eh, eh kamun kafa ka zama wata maraya ka gani za ta za ta hmm. roki a baka ko ba ta roka a baka hmm. misali kamar a nan duniya kana neman wasu abubuwa kai kuma gashi baka da su shine kana son Allah ta'ala ya baka domin ita eh domin ita in ka bi kai kamun kafa da ita ka kaskantar da kanka to Allah ta'ala zai maka da Allah wani zai zama ce kamar ka gani ana magana batun shirku an bar mm. Allah ana mm. kaza kaza mm. to mu koma cikin Qur'ani haka Qur'ani ya faɗa annabi Musa fa atba as-sababa na'am komai na da sababi na'am har akwai hadisi ma bangiji bi wato bi guzanar da wato lamari ko abubba sai an gama da sababin su komi da inda yake ya kamata ka bi yana da kofansa yana da abin da yake ya kamata ka aikata ba shirku aka ce kai ba a kira Allah ka yi mm. tawassuli da kai dai baka zama komi ba mm. cikin bauta ba abin da ke ka aikata mm. cikin sallan ma baka yin su da kyau to amma domin masu yin sallan da kyau kai ai maka gaskiya ne ko domin wanne sallah da kyau ai maka ka gani kuma ka kira sunanta haka ne ko ko domin wanne ke tashi ga kuncin da yake wani bai taba shiga ba ai maka ka gani an yi ko ba yi haka ne tawassuli ne gaskiya ne tawassuli kuma dukkan musulmi ya yarda da shafa'a sai shafa'an ne nafsul ma'ana shafa'an gaskiya shi dai muna da bambanci ne wace shafa'an kiyama ne ba duniya ba to shafa'a kuma shafa'an mm. amure ko ya zama duniya ko ya zama kiyama duk ana yi mm. kuma duniyan manzo ya yi ma wasu shafa'a kuma kiyaman ma zai yi kuma har yanzu kuma alil bai cira ma mutane shafa'a duniya kuma kiyaman za su yi na'am su ne abin da suna ceto a nan duniya sannan kuma suna ceto a lafiya mm. ba wani abin da ke wai sabon abu bane kowa dukkan musulmi sai dai kawai ya gani ya ture sai dai mutum ya gani gashi ya lalle haka ne amma ya rufe idonsa mm. ya tauye wannan abin amma lalle abu haka ne dole a bi in an bi in hanyar yake sai ka ga mm. inda kake so gaskiya ne mm. alabai su ma lamarin su haka ne ba abu ne wanda yake ya zama boye dukkan wurin musulmi ba abu karara ne kawai su ne wanda manzo yayi ishara kansu yace a bi su da hadisai da ayoyin qur'ani karshe hal malam shafi ke magana cikin wasu wake-wakensa yake cewa ya ahlul baiti rasulullahi hubbukum na'am fardun min Allah fil Qur'an anzalahu mm. kafakum min azimi sha'an annakum la salata liman lam yusalli alaikum Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad malan shafi ke wannan magana yace su alil baiti wato su ya bi su wato malamin sunna malamin dan sunna malan shafi eh, malan shafi ga malam da muka kira sunansa watan shi Sheikh Farul Razi shi man mm. ma mai tafsirin kabir da kansa ya magana yace fanzuru kaifa kutulu da kansa yace ka duba yadda kai ta kashe su Mm. ko da ke bai sarraha waye kashe su ke kashe mm, mm. amma ya magana kuma wato ta kiyya ce boyewa yake saboda kar a kashe shi kare zahara yana son su lalle wa lalle kama shi kashe amma malamin sunna ne kuma littafi su malamin shi abin ba malamin shi abin gashi kuma wanda yake malamin shi kuma kuma mazabin mazabin shi sunnanci ne shine malamin shafi'i kuma yana da fikihu shafi'awa suna bin sa ce bin alil baiti da kuma son alil baiti wato wajibi ne wanda ke ubangiji ya sauka da shi cikin qur'ani wajibi ne amma ma al'asar in aka ji ka yanzu kai ne ana ce kana faɗin falala da matsayi da martaba na iyalan gidan manzan Allah ka zama dan shi'a eh akan sanya da sai ka ji eh, ana ana maka tuhuma dan shi'a ne ana ka zama dan shi'ar sauran to mm. abin da yake fashi bin alil baitin mm. soyayyan su wato wajibi da shi ke wajibi ne cikin qur'ani mm. haka yi magana kamar da Qur'ani ya tabbatar da shi maluma ke faman su boye shi kullu mm. as'alukum alaihi al-ajran illa lil-mawaddati fil qurba na'am a gane ku mm. to shi malam shafi shi allah inda ya je doko kenan mm-hmm. to sama da haka kuma akwai inda ubangiji ya tabbatar da wato na'am kan wato bin alil bait soyayyan alil bait sannan kuma da yadda na alil hususan ita sai da fatima salamullahi ta'ala alaiha iza muka ci yaddanta shine yaddan Allah mm. sannan rashin yaddanta kuma shine rashin yaddan Allah Na'am. zai yi a samu musulmi yau yana cikin duniya yayi sallah bai tayya ba Na'am zai yi dukkan musulmin da ya sallah yana ta in dai kai tayya kuma sai kai wa sai ka sai ka kawo karshe kace asharu Allah ilaha illa wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad eh. to in kai tayyan ka zo baka ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallan kan bai tayi ba hmm. ya zama gurgu haka sallar sa bata cika ba sallar bata cika ba kuma ita sai da Fatima tana ciki hmm. kuma ubangiji da kansa yace shi yake mu alil bait yake mu annabi Muhammad da alil baiti na'am salati kuma ce al'umma gaba daya su yi ma annabi salati to amma di wato saboda ainihin irin ta'addancin da bani umayya suka yi hmm. da irin raba tsakanin da suka yi tsakanin wato manzo da 'yan gidan manzo ga al'umma hmm. ya sami hal'in mutum ya karanta wanga aya hmm. shi inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya amanu sallu alaihi wa sallimu taslima salli ala Muhammad wa ali Muhammad to ya sa mutum sai ga mutum ya karanta wanga aya bai mai salatin ba kuma ubangiji shi yana salatin to mumine wajibi ne kuma yi annabi salati kamar na kace kai sallan azhar wajibi ne eh. to salati ga annabi kuma kace wajibi ne Allahumma salli ala Allahumma wa ali ajiyar farajan to da yake ana nuna mana lokacin koma zangon hutu na biyu za mu koma muna godiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma muna yin tawassuli ga sayyada fatima ta zahara allah ta'ala ya waure mana matsalolin da suke gaban mu kuma allah ta'ala ya kwato mana jagoran mu daga hannun azzalumai mahukunta da suke cutar da shi da shi da iyalansa eh, so maskallan mu anan ne za mu kuma wato hutu zango na biyu insha allah idan mun dawo za mu buɗe layukan wayan mu domin ku kira kuma ku ba da ku a cikin shirin ku kasance tare da mu من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس الله بكل شيء عليم